yanzu dare ne na asabar Sha bakwai ga watan al-muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da talatin da hudu daidai da talatin ga watan Nuwamba shekara ta biyu a ci gaba da karatun littafin ashabun rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam na Ahmad Mustapha Faisal Allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi wannan littafi kamar yadda muka sani yana bayyana mana tarihin sahabban annabi ne wanda ƙoƙarin fahimtar wannan tarihi na sahabbai to yana ƙoƙarin bayyana maka ma'anonin ayoyi masu tarin yawa ne a cikin alkur'ani da suka zo a jimillance da kuma a tafsilance suke bayyana yardan da Allah maɗaukin sarki ya yi masahabbai da bayyana wani ƙwazo daga cikin ƙwazon da sahabbai suka riga suka gabatar a lokacin rayuwansu har da Allah maɗaukin sarki ya dubi wannan aiki nasu ya ce ya yi. Allah maɗaukin sarki ya ƙara masahabar Manzon Allah yarda. To, shugaban waɗannan sabai gaba ɗaya kamar yadda muke ambatawa a bayan raso manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama, shine sayyidina abubakar ba wai an nada abubakar a matsayin wannan mukami ne kawai ba a'a abubakar aiki yayi tun zamanin annabi na raye har zuwa bayan rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wajen ya ga ya gina wannan addini shi yasa kowa ya tsaya ya duba ya ga kafin bullowar rana da faduwanta tsakani da Allah me kai kafin bullowa rana shine rana na faɗi kafin ta bullo lokacin dare wani gudunmawa ne kai ma addinin musulunci domin addinin nan ya ci gaba kai ma kanka wannan hisabi kafin lokacin hisabi ya zo sannan daga bullowar rana zuwa faɗuwanta me kai wasu dokoki na Allah ka tsare wani ƙoƙari kai na gina addinin Allah da kuma haɓaka rayuwar al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin faka san ranar hisabi na tafi to su sahabban nan sun yi duk wannan abin da ake nufi da su ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya ƙara masu yarda to mun yi tarihin da na Abubakar tun daga haihuwa to yau kuma za mu ce zikir wa fatihi radiyallahu anhu dama in mutum ya gama rayuwa kaf to me ke biyo bayan rayuwa shine mutuwa kulbun unsa wa in talat hayatuhu ko wa in talat salamatuhu man shi ɗan adam duk yanda rayuwar shi ta yi tsawo watan wata rana sai ka ga an shi a makara mun gano wannan da kyau ko da duniya za ta dawwama ga wani mutum lakana rasulullahi hayyan wa bakiya, da manzan Allah na nan rayi shi ya wanzu da bai mutu ba shi yasa duk yanda rayuwa ta tsawo kuma ake kaunanta Allah maɗaukin sarki ya sa mata ajalin da za ta kare dole ne in wannan ajali ya zo ko da ciwo babu ciwo ma sai an je shi sa ita mutuwan nan da Allah madaukin sarki ya rubuta ta kan kowa ba wai don wane ya mutu yau kai ta tafi kana cewa an ji a'a kai ma kana nan tafi kun gano wannan da kyau ku? shi sa kuma ba girmanka ko shekarunka ko musuluncinka ko kafircinka ko ɗaukakanka arzikinka da talaucinka take kallo ba duk wanda ajalin shi ya zo kawai shi kenan sai hada ina shi ina shi ya tafi shi yasa masu iya magana suke cewa ta taho ta ɗauke sarki mai hawa da dubin dawaki ga dubin matsara a ɗaki inda ma ta fi ƙara abki ba ta ko mara kobo ba mun gano wannan da kyau ku duk matsaran da ke kewa da kai in mutuwa ta zo kawai sai ta ɗauke ka haka wanda ma bai da ko kobo in ta zo sai kawai ta ɗauke shi yanzu shawo da shirwa da sauran tsuntsa da ke firfirwa a sama kawai in mutuwa ta zo kawai sai ga yana tafiya kawai sai ga ya fado ba ta ƙare sari kalli irin ƙanƙantan sari da ke cikin katako da ke cin ice ba ta bar sari da kurkudu ba ka dai san kurkudu da ke can cikin ƙasa to mutuwa ba ta bar shi ba kalli kwaɗo da ke cikin ruwa kalli kifi kalli kaza duk mutuwa ba ta bar waɗannan abubuwan ba shi yasa in ta so muddin mutuwa ta taho to an daina yawo magana ya ƙare sai ga mutum an kwantar da shi shikenan ya tafi kuma babu wani sakon da zai ƙare ko ba wanda za a aika mai in yayi kuskure jiya da shekaran jiya bai gyara ba to shikenan magana ya lalace yanzu kuma sai hisabi za a yi mai bincike keke da keke shi yasa sayyidina ali yake cewa walau kunna idza mitna turikna Lakanal mauta rahata kulla yawmin kulla hayyin yace da dai a ce mu in mun mutu mun gama kenan za a bar mu yanzu mun zama gawa kwance a cikin kabarrukan mu babu ranan tashi shikenan an gama chapter closed yace to da mutuwa ta zama hutu ga kowane rayaye yace matsalan walakinna idza mitna buisna sai dai mu in mun mutu yace sai a tada mu wa nas'alu indaha wa nus'alu indaha an kulle shay'in sai ai ta mana tambaya akan komi ba abin da za a rage komi sai an bincike ka ya kaza me yasa kai kaza me yasa ba kai kaza ba kaza da kaza da kaza da ka tara ya ka taro su ka batar da kaza da kaza da kaza ya ka batar da su komi sai an maka lissafi rannan ka ce kaza da kaza da kaza wa ya ce ka ce wannan ce-ce ku ce ɗin me komi wa nas'alu inda ha an kulle she'in za a mana tambaya in mun mutu akan komi shi yasa ba ka gane ɗan adam ba kowa ne shi ba sai sanda aka zare ran aka bar ku da gangan jikin lokacin ne za a gane ashe ɗan adam shi ne ne gayanan teres in kun bar shi ba abin da zai iya makan shi hasali ma sai dai ya ƙare ya riɗi. mun gano wannan da kyau ku. shi duk wanda yake son ya tsira to ya tattali abin da zai tsira da shi ranar gobe kiyama shi sa ita nan duniya to gidan aiki ne gidan ƙwazo ne gidan himma ne gidan jajircewa ne a yi kaman ana yi sa jama'a wa fi zalika na fasil mutanafisun su waɗannan bayan Allah na ƙwarai. tare da sun bi Allah Allah bai bar su ba mun gano wannan da ke ku di ya ɗauki ransu shi yasa in ka lura duk wani mumini mabiyin Allah ɗari bisa ɗari yanzu haka yana nan kwance a ƙasa ba wanda ya kai salahantakan wanda suke ƙasa a yanzu sama da wanda suke bayan ƙasa babu sau da duk wani manzo da annabi suna ƙasa gaba ɗayansu to haka ma fajirci ne duk wani fajiri da kake jin labarin shi da to wallahi suna na ƙasa duk yanzu waɗannan kawai mamure ne kawai da ƙoƙarin a kofi amma dai manyan fajirai da suka yi adawa da annabawan Allah Allah duka suna nan suna kwanci a ƙarƙashin ƙasa Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu to sai na abubakar tare da cewa aminin annabi ne yanda Allah bai bar annabin ba shi ma Allah bai bar shi ba duk wannan abin da ka ji mun ta karantawa mai kaza mai kaza mai ina ma da a ce Allah madaukin sarki ya bar abubakar ɗin ya ta kasan nan ina ai kowane ɗan adam Allah madaukin sarki ya sa mashi miƙati in wannan wa'adin ya zo to ba a jinkirtawa kawai in lokaci ya kawai shi sai a tafi ina fatan mun gano wannan da kyau babu sauran tsaye tsayawa Allah ya sa mu dace rawa an aisha radiyallahu anha qalat an ruwaito daga saida aisha Allah madaukin sarki ya ƙara mata yarda ta ce lamma taqula abubakarin yayin da rashin lafiya ya ma abubakar nauyi tamathaltu bi hadhal bait tace sai na zauna na rera wannan bait na ce la'amruka ma yugnil thara an fata idha hasharta yawman wadaqa bi hasudur yace la'amruka ina rantsuwa ma yugnu thara wadata bata taɓa amfanar anil fata ga wani ba idza hasharat yauman in aka waye gari watan wata rana wa dhaqa sudur ga ƙunci ya cika zuciya ga wadata dukiya ne ko mulki ko menene a ɗaka? ba sai tsina na komi ba mun gano wannan da kyau ko ɗan uwanka zai kwanta rashin lafiya ga kuɗi ga mulki za a iya amfani da su a nemo mai lafiya Allah ya hana mai amfaninsu ɗan adam gashi yana dab da zai mutu ga kuɗi ga mulki ana da shi idan da za a iya ba da kuɗin ko mulkin rayuwan ta tabbata za a iya amma ba za a karɓa ba ta ce me amfanin wadatan shi yasa babu abin da ɗan adam zai tanada wallahi sai tsoron Allah shi yasa ya ce inna khairar zadi takawa mafi alherin guziri shine tsoron Allah kawai yasa kowa ya bincike shin abin da yake tsoron Allah ne in eh ka ci gaba in a'a to ka san cewa kana tunkaran wani waje ne wanda Allah madaukin sarki bai bayyana maka san da zaka ba kuna fahimtar wannan da kyau ko faka shafa an wajehi da abu maka yaji Aisha sai ya bude fuskan shi wa ya yace laifaka kadhalik ba haka yake ba walakin wa ja'ad sakratul maut bil haqq sai dai ki ce to magagin mutuwa ya zo kuma haka abin Allah madaukin sarki ya ambata kuma zancen shi gaskiya ne ma kunta minhu tahid sai dai babu wani abin da zai iya kaudata babu inda mutum zai biya kauce dan gane da faruwar wannan magagin mutuwa haka zaki ci ina fatan mun gano wannan da kyau sun maƙala sannan ya ce ayyi yomin haza yau wata rana ce ƙultu yawmul ithnain sai aisha ta ce ma abubakarin ai yau ranar litinin ne ƙala fa ayyi yawmin da rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai abubakar ya tambaye aisha to a wace rana ne aka ɗauki ran annabi qalat sai ta ce qulna qubida yawmul ithnaini sai muka ce an ɗauki ran annabi a ranar litinin ne qala sai abubakar ya ce fa inni arju ma baini wa bainal layl yace to ina fata yanzu zuwa dare ni ma zan tafi mun gano wannan da kyau ko قالت وكان عليه ثوب فيه درء من مشق a lokacin abubakar yana sanye da wani riga ne doguwa haka sai ya ce Iza ana mit in na mutu fagsilu thawbi haza, kun ga wannan tufan nawa to ku wanke ta wa mu ilaihi thawbaini sai ku samu tufafi biyu jadidai ni sababbi wa kafinuni fi thalathati athwabin sai ku yi mallikafani da tufafi guda uku mun gano wannan da kyau ku shi ke na abin da ya faɗa mun gano wannan da kyau ku sai ku yi mallikafani da tufafi guda uku kun ga ɗaya tsoho biyu sabbi ku tsaya ku fahimci al'amarin addini jama'a likafani ƙwaya uku kawai ake yi ɗaya a ɗaura mutum daga cibiyar zuwa gwiwa kwarjalla kenan wannan shine likafanin farko na biyu kuma za a ninka su ne guda biyu sai a nan naɗa mutum gaba ɗaya sai a ƙirga tsawon shi idan hamsin ne sai ku sa sittin saboda a bar biyar can biyar can saboda ɗaure wajen ƙafa da wajen kai sai a ɗaure shi kuma ana son ya zama to likafani ne mai kauri jama'a mafi aksarin likafanin da ake yanzu sai ga yana yin shara-shara to yana daga cikin ƙa'ida muddin likafani ya zama ya yi shara-shara ko to bai halatta a fito da mutum a haka ana ganin abin nan tudun ɗuwawun shi ga kwarin duwawun gawa ga ƙirjin shi ga kun gano wanda ga cinyoyin shi a waje bai halatta ba idan ya zama likafani ya yi shara-shara har ana ganin wannan ku har ana ganin wannan to dole sai kun sa wani mayafi ko rufe jikin da bai halatta ba amma in aka rufe jikin da likafani mai kauri sai zama ba a ganin ko'ina na jikin shi to anan bai halatta kuma a sa wannan zanen da ake sawa a rufe ba jama'a mun gano wannan da kyau ko ba a so kwata-kwata a bar abin nan a bar likafani ana ganin jikin mutum ina fatan mun gano wannan da kyau muddin ya zama ana ganin jikin mutum to matsala ya riga ya faru matsala ba ɗan karami ba Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shine sai yake cewa idza ana mit in na mutu fagsulu thawbi haza ku wanke tufafin nan nawa wa dammu ilaihi thawbaini jadidaini sai ku hada da wasu tufafi guda biyu sabbi wa kaffinuni fi thalathati aswabin sai kuma likafani da tufafi uku faƙulna sai muka ce ala na ja'aluha judadan kullaha to me zai hana ba za mu sa likafanin ya zama sababbi duka ba mun gano wannan da ku wannan tsohon aji ba sai an yi amfani da shi ba kawai a sa sababbi gaba ɗaya wannan bai fi ba ƙala sai ya ce ƙala mai ruwa ya ce faƙala sai abubakar ya ce la inda ma huwa lil wannan ga wanda yake da sauran jinkiri shi zai amfani da sabon alhayyu a haƙo biljadid wanda yake raye shi ya fi cancanta da sabo min almayyit sama da wanda zai mutu qalat famata yawm thulatha sai abubakar ya mutu a ranar talata rahimahullah Allah madaukin sarki ya ji ganshi mun gano wannan da ke ku. Allah ya ji ganshi wa kana sababu mautihi radiyallahu anhu dalilin mutuwan abubakar dalilin da ya sa ya rasu mun gano wannan ai suka ce ta'addadatil asbab dalilan mutuwa sun sha bambam amma wal mautu wahidu mutuwa ɗaya ne kowa sai ya yi kowa da mai kashe mutane ka wannan da kyau ku da wanda yake sawa a kashe da wanda aka kashe matsalar mutuwa kenan da ce in kaje ka kashe wani to misali kaga kai mai gaugawa ku to a ce zai shekara hamsin ne ya shekara talatin kaga saura nawa to da za a kwaso ishirin ɗin a baka to da sai a ce ka yi nasara amma ba za a maka haka ba ila ka kashe shi gobe ka mutu kuma za a kwashe laifuffukan shi ne duka cancak sai a ɗora maka kun gano wannan da kyau ku annabi ya ce duk wanda ya kashe wani ranar kiyama to wannan da ya kashe zai zo inda aka soke shi ne ko inda aka yanke shi ne ko inda aka harbe shi ne yana zubar da jini mun gano wannan zai roƙo wanda ya kashe shi ko da ya yi gudu Allah zai sa malaku su kawo mai shi ya san kowa ya yi zai kai shi gaban Allah ya durkusar da shi ya ce ya Allah ka tambaye shi mene mashi ya kashe ni Kun gano wannan da kyau kuma ka san matsala in ajalin mutum bai yi ba ko ba ka isa ka kashe shi ba in ajalin shi bai yi ba in ajalin mutum ya cika sakon ɗin na cika cif to an sa mai sababin da zai sa ya mutu to sai wannan sababin ya faru hadarin mota ne gobara ne kafin ce wannan da kyau ko a zazzabi ne a haka siddan ne kawai shi kenan sai ya mutu kuna cikin hiyar da mutum kawai sai ka gaye shiru kana taba sai ga ya mutu ajali ya cika mun gano wannan da kyau ko in ajali ya kira ko babu ciwo sai a ji na fatan mun gano wannan da kyau ba ga annabi Suleiman dan Dauda ba shi yana ma kula da injiniyoyi ne suna ɗibo abubuwa a cikin ruwa ana ginin manya-manyan gidaje ya harɗe a jikin sandan shi na sarauta Allah maɗaukin sarki ya ɗauke ran shi su ba su ma sani ba aka ce sai da ya zauna wasu malamai suka ce kwana da kwanaki wasu suka ce wata da watanni wasu suka ce shekara da shekaru a haka a jingine ya mutu amma ba sani ba saboda ƙasa ba ta cin jikin annabawa ma dallahum ala mautihi illa dabatul abko ba abin da ya nuna cewa annabi Suleimani ya rasu sai gara ta akulun min sa'ata wacce ta zo ta cinye sandan nashi tana cin sandan sai ta goce sai faɗi. yana faɗi aljinu sai ga ap ap ap ai da mun san ya mutuntun malabi suna fi me azabi shadid ko azabin muhida mu zauna cikin azabin wulakanci ba ana cewa muna ta iyo muna ta gini da tuntuni mun yi gaba abinmu kun gano wannan da ke ku to kaga shi ajalin shi da ya zo to shi abubakar me yasa ya mutu me ya sanadiyar mutuwan shi anna ababakarin wal haris bin kilda abubakar da shi da wani mai suna al haris dan kilda kana ya akulani al sun kasance suna cin khazira khazira shine nau'un minan al-lahamil wani nau'i ne na dafaffen nama bi qata'il lahami wa daqiq ana hada shi ana hada shi da gari ne ana hada ana ci mun gano wannan Uhud yadli Abi Bakarin wanda aka kawo shi kyauta ga na Abubakar فقال الحارس لأبي Haris ya ci. abubakar ma ya ci suna ci sai haris ya ce ma abubakar erfa duka ya khalifa ka ɗauki hannunka ya kai ta rasulullah wallahi inna fiha la summun cikin wannan nama akwai dafi akwai guba sana kuma shi wannan guban yana tasiri a jikin mutum ne tsawon shekara ɗaya sannan ya kashe shi mun gano wannan da kyau ku shi ya san irin guban shekara yake yi sai ce wa ana wa anta na mutu fi yomin wahid Allah ni da kai rana ɗaya za mu mutu farafa ya daihi sai abubakar ɗauki hannun shi falan ya zala lilaini tun daga ranar ba su gushe ba cikin rashin lafiya hatta mata har sai da suka rasu fi yomin wahidin a rana ɗaya indin ƙida isana lokacin da shekaran ta cika mun gano wannan da kyau ku aka ce wannan shine sanadiyar mutuwan shi shi sa duk yanda kake ku duk ƙoƙarinka duk himmanka duk kirkinka kana da makiya shi sa mai ta'aziyyar mutuwar sardauna ya ce annabi ya yi zama da abokan gaba ya ce ballanta na kai amadu Mun gano wannan da kyau ku ya ce amur ya ce abokan gaban shi sun yawa mun gano wannan da kyau ku sai kai mamaki wani ma baka ma san yana yi ba sai ya tafa fitika ko na fahimtar wannan da kyau ku yanzu kalla abubakar ne masu amma wani rayuwar na abubakar ne baya so in abubakar ya kwanta ya mutu to ya samu sauki kuna fahimtar wannan da kyau ku kuma bari ka ji dan ka kashe wani ko to manufanka ba zai taba tabbata ba cinda ba kai ne rabbul izzati wal jalala ba abinda Allah madaukin sarki ya tsara shi zai ko wallahi shi zai zartar shi zai zartar yasa babu wani hikima ka ce wa mai mutu kai ka rayu Allah ya kiyaye shine sai mala yace warawa anna sababa mautihi kana awwalu ma bada'a min al marabi. wasu kuma suka ce farko abin da ya fara samun abubakar na rashin lafiyan mutuwan shi anna hukta sala abubakar ne 'Ewan, wanka fi yomin barit a wani ne da ake da matsanancin sanyi fahimma hamsata ashara yawman sai zazzabi ta kama shi na tsawon kwana sha biyar la ya khruji ila sala ko sallah bai iya fita wa kana ya amur umar bin al-khattab an yi bin nasu. sai ya zama yana umartan sayyidina Umar ne akan ya mutane sallah wa yadkhulun nasa ya'udunahu kun gane sai ya rika shigar da mutane suna zuwa suna gaida sayyidina Abubakar duk in an gama sallah sai ya ja ayarin mutane sai a je sai a gaishe shi kun fahimci wannan da kyau ko wa huwa yashtaddu alaihi almarad kullu yawmin kullum ciwon ba sauki karuwa yake ta yi kuna fahimtar wannan da kyau ku kullum rashin lafiya ƙaruwa yake wa huwa nazilun fi darihi abubakar yana zaune a gidan shi ko ina bai zuwa mun fahimci wannan da kyau ku wa tuwfiya abubakarin rahimahullahu lailatul thulatha abubakar ya rasu ne a daren a daren laraba a daren talata kenan a wannan yinin da ya faɗi cewa daga yanzu zuwa dare zan mutu zuwa lokacin ya rasu a daren da ya faɗa a lokacin ya rasu mun gano wannan da kyau ku shi ne litinin to daren da zai zo shi ne daren talata to a wannan daren ya rasu dama abin da ya gaya masu kenan ina fatan mun gano wannan da kyau bainal magrib wal isha ya rasu na irin wannan lokacin tsakanin magariba da isha'i lithamani layalin baƙina min jimadal akhir kwana takwas ya rage watan jimadal akhir ya fita sanata talatin sanata talata ashara shekara na sha uku min alhijira kun gano wannan da kyau ku fakanar khilafatuhu sanataini halifancin da abubakar ya shekara biyu ne wa thalathati ashhurin da wata uku wa ashirin layalin da kwana goma shi sa kowa ya haddace wannan abubakar ya yi khalifancin shekara biyu da wata uku da kwana goma ka ƙara tambayanka sai ka koma baya ka haddace abubakar yaushe aka haife shi mun fahimci wannan da kyau ku to shine sai mala yake cewa wata tuwfiya rahimahullah wa huwa wa sittina sana ya rasu yana dan shekara sittin da uku daidai annabi ya rasu ya ɗan shekara sittin da uku daidai jama'a mun gano wannan da kyau ko dama annabi ya girma abubakar da shekara biyu ko mun fahimci wannan da kyau ko wa ausa an tughassilahu asma zawjatahu sai bar wasicin cewa in ya rasu to matan shi asma'u yar umais taimai wanka ita asma yar umais mijinta na farko wanda ya wanke ta tana budurwa shine wa Jafar ɗan Abi Talib wan na Ali matan Jafar ne Jafar an kashe shi a yakin Mu'uta domin ya ɗaya daga cikin jagororin abin nan Jeshil Umara to sanda ya rasu sai Abubakar ya aure ta mun gano wannan da kyau ku to bayan nan da abubakar ya rasu kuma sai ali ya aure ta jama'un babu shirya tsakaninsu <laughs> kun fahimci wannan da kyau ku me zai kawo auratayya to shi ne wata rana sai ɗan shi jafar ya kalli ɗan abubakar saboda ɗan abubakar yana gidan aliyu aliyu ke rike da shi kun gani sai ce babana ja'afar ya fi babanka abubakar daraja sai ɗan abubakar ya ce a babana abubakar ya fi babanka jafar daraja sai kowa ya kawo dalilai kun gano wannan da kyau ku to sai ali ya ce to kin ga ke kika haifi wannan a can kika zo kika haifi wannan a nan saboda haka sai ke raba masu gaddama sai ta ce to na auri jafar a matsayin shi na saurayi sai na same shi shi mafi alherin duk wani saurayi ne da aka taɓa yi ba saurayi irin shi yanzu shi ya ɗaga tutan samari gaba ɗaya a wajenta saurayi ne mutumin kirki sannan sai na auri bayan shi abubakar sai na same shi dattijan ne wanda babu irin shi babu dattijan da ya kai shi alheri gaba daya a wajenta ba dattijan da ya kai abubakar kena cikin dattawa abubakar shi ya daga tutan kirki wajen dattako gaba daya sai ali ya ce to ni kuma ina ke ka aje ni <laughs> kun gano wannan da kyau ku ni kuma ina ke ka aje ni cin da jafar ya ɗauke tutan samari abubakar ya ɗauke tutan eh dattawa to ni kuma ina ina san ta tsaya kenan inda zan ba ta shawara sai in ce to kai kuma amirul mu'minin akai duka ne. <laughs> ina fatan mun gano wannan da kyau kai overall Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ka san zama ai raha da iyali wani abu ne fa na hikima ba. kun gano wannan da kyau ku inda Ali ne ma zai ba su ansa sai ya ba su ansan da yafi fi wannan fasaha amma saboda iya zama da iyali sai ce to ke ki raba musu gaddama ina fatan mun gano wannan da kyau amma kai in ka shiga gida kawai fuskan shanu kake ma iyalanka ba ka da alheri kai ba mutumin kirki ba ne ai to shi ne sai ke cewa fa sai ita asma'u sai ta mai wanka wa an fana ila jambi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ya bar wasicin cewa a binne shi kusa da abokin shi manzan Allah dama an ce thaniyat naini dama su biyu ne ina fatan mun gano wannan da kyau suna raye tare suke tun jahiliya har islama har sun mutu ma an kaje kabarin su na tare mun gano wannan da kyau ko in ka ce baka yadda ba sai ka je ka raba aiki ya ganka mun fahimci wannan da kyau ko suna dan tare ko ka ki ko ka so kana tuna annabi ya rasu yana madina sai zuciyanka kuma ta ce gashi babban makocin shi a ɓangaren dama wane ne abubakar ne a ɗakin wa aisha ƴar abubakar ɗin kun kano wannan da kyau ko? haka al'amarin Allah yake jama'a in Allah ya tsara abin shi haka za ka ka bari yanzu a lahira aka ce wanda ya fi kowa haƙƙi na maƙotaka akan annabi wane ne abubakar ne shi ne makoci shi na farko ko mun fahimci wannan da kyau ku haka aka ja ka binne shi to lokacin da umar abu al almajusi ya soke shi sai ya aika za mu zo mu ji wannan tarihin a tarihin umar da za mu shiga sai ya aika ma sayyida aisha cewa da allah yana roƙon arziki a ba da space a nan ɗakinta a binne shi a kusa da abokan shi sai aisha da ce da dai ta tattali wajen ne don kanta don kanta ne amma cin da umar na so to ta ba shi kun gano wannan da aka za a gaya ma umar umar ya ce a duniya ba abin da yake so irin wannan wajen amma barka ji adalci sai ya ce masu in na rasu to ku ɗauki gawa na ku je ku sallama mata ku ce umar yana miki sallama shin wannan kyautan da kika bada har yanzu kina nan a akan bakanki in ta ce e to ku shiga ku sani in ta ce a'a dama kyautan na ganin ido ne misali tana jin kunya na da ta ce e eh, da dama ta ce da ta bar wajen dan ita ne ga mijinta ga mahaifinta ga ta kun gano wanda ke ku kaji bayan Allah ku su lahira kawai suke ginawa fa mu ne kawai muke fafutuka shine ya za a samu duniya ita kuma duniya ko in Allah madaukin sarki bai gada man ka same ta ba sai kai ta fafutukan ka gama ko baka samu ba mun gano wannan na kyau ku duniya sai Allah ya baka ma in bai san ka yanzu a suka fi damawa a duniyan nan ba kafirai ba to kuma wannan shine alama Allah na san mun gano wannan da kyau ku haka ko aka yi yace in bata yadda ba kuma da ni baki a ku binne ni rahamar Allah tana ko'ina. Aisha kuma ta ce a mara balale aka zo aka binne shi barkaji Aisha ta ce da tana shiga ɗakin nata za ta iya shiga da kayan harkokinta ne yau da kullum cin da dama mijinta ne da babanta a ciki kuma dama ƙur'ani ya ce babu laifin mijinta ya ganta haka babanta ma ya ganta amma ta ran da aka binne umar a ciki in za ta shiga sai ta sa hijabi yana fa cikin ƙasa inda aka san su waɗannan bayan Allah ku wallahi da gaske suke yi ina batan mun gano wannan da kyau ba wani wanda cikin al'umma ya ƙara gurin abin ne shi a wannan wajen malaman tarihi suka ce wajen mutum ɗaya ya rage za iya sawa a ɗakin kalli irin ikon Allah yanzu mu ya ɗakunan mu suke an yi ƙabari huɗa a ɗaki ya gama cikewa aka ce wajen mutum ɗaya ya rage ba wani wanda ya taɓa sha'awan a sa shi a wannan wajen suka ce in annabi isa ya dawo ƙarshen duniya lokacin da zai rasu shi za a sa a wannan wajen kun gano wannan da kyau ku to kaga annabi na nan abubakar na nan umar na nan annabi isa na nan sun ritsa bayan allah a tsakiya kai kuma waɗannan kake ƙi jama'a mun fahimci wannan da kyau ku gaba da bayansa annabawan allah ne shi yasa wallahi Allah madaukin sarki ya yarda da mutum ko ka bar Allah da harkan shi mun gano wannan ka bar Allah da harkan shi yawan Allah madaukin sarki ce na fa to kuma baka isa ka ce Allah yi da shi ba wallahi sai ga dare dai kawai ya cire shi ko mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa al'umma annabi kowa ya kokari ya gyara aiki ya gyara alaka tsakanin shi da mahallicin shi wasalla alaihi umar sayyidina umar shine wanda ya ma sayyidina abubakar sallan gawa radiyallahu anhu bainal kabari wal mumbar an aje shi ne tsakanin kabarin annabi da mumbarin annabi a nan gawon aka aje ta aka yi mai sallah ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil janna annabi ya ce tsakanin mumbarina da gidana dausayin aljanna ne yanzu abubakar da umar suna dausayin aljanna ne ba ko mun gano wannan da kyau wannan wajen da kake ganin in an ji aikin haji ana ta gogoriyar shiga wajen rauda ce ina fatan mun gano wannan shi yasa an kaje kakkai turmutsu mutsu ba a turereniya kuma ba a ɗaga sauti a natsa ake yi mun gano wannan da kyau ko ana ana ladabi ne a wajen in ka je kawai za ka yi ma annabi salati sai ka yi ma abubakar da umar addu'a ba a roƙon Allah a wajen in ka je ziyara kenan amma kana cikin rauda to nan ne za ka roƙi abin da kake so na duniya da lahira kun gano wannan da kyau ko yau ka shiga rauda malam shi sa ka roƙi Allah Allah ya azarta ka kaje je kasan maka mun gano wannan in ka je ko to ina gaya maka addu'an da zaka yi to irin addu'an da Annabi Ibrahim ya yi. mun gano wannan da kyau ko irin addu'an da Annabi Ibrahim ya yi a cikin sota Ibrahim ɗin, da ya tashi to komi yi ma addu'a kuma musamman garinsu kasa yana daga abin da mutane suke da matsala shine wai in ka je kana ma ƙasanku addu'a wai saboda bala'in ɗan Najeriya wai shi saboda musiba ko to wai bai ma san wai ai addu'a Allah maɗaukin sarki ya gyara ƙasan mun gano wannan da kyau ko wai in ka je za ka yi addu'a Allah maɗaukin sarki ya gyara ƙasa to wai sai ce wai gwamnati ta baka kuɗi ka fahimci wannan da kyau ko mu kuma muna yin addu'a ne da irin addu'an da muka ji bayan Allah na ƙwarai sun yi. Ina fata mun gano wannan da kyau. Bayan Allah na ƙwarai sun yi addu'a ga garinsu, babu wani wanda daga cikin bayi da suka biyo bayan shi musamman manzan Allah da ya zo ya ce wancan addu'a da annabi Ibrahim ya yi to ba daidai ba ne. Mun gano wannan da kyau ku? ya ce wa iz ƙala ibrahimu rabbi ja'al hadhal balad sanda annabi ibrahim ya je mun gano wannan da kyau ko sai ce ya Allah ka sanya wannan gari aminan ya zama gari ne mai aminci shine addu'an da aka fara makasan ku shine Allah ya kawo muku zaman lafiya an ce me dalili sai ka ce ga yana Qur'ani Nabi Ibrahim ne ya yi su kuma da annabi ya zo sai ya tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki ya fi karɓi wannan addu'a da annabin Allah annabi Ibrahim ya yi, tana nan karɓaɓɓiya ko ka ko kaso in ka je garin Makka za ga addu'an nan tana nan a karɓe. Allah madaukakin sarki ya ce faliya abudu rabba saboda haka su bauta ma Ubangijin wannan ɗaki na Ka'aba, allazi a ta'amahum wanda shi ya ciyar da su za ka zo ka ji addu'an da annabi ibrahim ya yi na abinci min ju'in daga yunwa da suna da yunwa a maka amma sai addu'a, Allah ya kawo abinci sai Allah ya ciyar da su abinci wa amanahum min haufin kuma ya amintar da su daga tsoro kaga ya ce Allah ka sanya hazal balad mini aminan amintacce wajnubni wa baniya an na'budal asnam ce ya Allah ka tseratar da ni da iyalina kar mu bauta mu gunki shi yasa in zaka yi addu'a sai ka roki Allah ya kiyaye ka daga shirka ya ta addu'a ya ce rabbi inni askantu min dhurriyyati Allah ga nan na kawo eh, zara'a na biwadin gairi zi zar'in a wajen da ba a noma inda bai tikal muharram nan daura da ɗakin ka mai alfarma rabbana li yuqimus salata kaji magana da nake gaya mu kan yayanku game da sallah ko kai ma iyalinka addu'a zama masu sallah faj'al af'idatan minan ta tahwi ilayhim Allah ka sa zukatan mutane na son zama da su warzuqhum mina thamarat Allah ka azurta tsayayen itatuwa la'allahum yashkuruna mun gano wannan da ke ku sai kai addu'a in ka je rauda ka roki Allah madaukakin sarki wannan yardar ka gani Allah ya ce duk wanda suka je sun yi irin wannan addan da tsarkin hali tani Allah maɗaukin sarki zai karɓa. Allah bai wulakanta bayi ka je ka yi tsawafi ka yi addu'a ka je arafa ka yi addu'a ba wanda wa wanda yace ba za ka yi makasan ku addu'a ba ga awaye nan in yi aiki da wannan sai a ce wai kudi haka ba ka. wai ka je ka yi addu'a shi mai zargin an baka kudin in an ba shi fa ba zai yi shi yasa mallan abubakar Allah ya ji shi yace ce bai san kudi ɗayan biyu ko dai mahaukaci ko munafiki ba ko wanda ke son ya zama ɗaya daga ciki ba wanda yake son ya hauka ko ba wanda yake so a ce mai munafiki to duk wanda ya ce bai da kuɗi bai son kuɗi to ɗaya daga ciki ne wani zalafi hufratihi ibnahu abdurrahman wanda ya shiga ƙabarin aka miƙo mai suka kama suka sa abubakar a cikin ƙabarin, akwai ɗan ɗanshi abdurrahman wa umar da sayyidina umar kanshi wa uthman da sayyidina uthman wa talhat ibn ubaidullah da talha ɗan ubaidillah radiyallahu anhum kaji shi ‘yan aljanna ma suka sa shi a ƙabari mun gano wanda da kyau kuma annabi ne ya faɗa wa mata siddiq radiyallahu anhu to jama'a abubakar da ya rasu mun gano wanda da kyau ku liyal haqa bi habibihi Allah ya ɗauki ran shi ne don ya je ya haɗu da masoyin shi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fajazahu Allahu ahsanal jaza Allah ya ma Abubakar sakayya da mafi kyan sakamako alama ƙaddamar lil islami wa lil muslimina akan ƙwazo da yayi ma musulunci da musulmi gaba daya Allah mai sakayya alkhairi domin yayi mun ga irin nashi to kai mai kai kun gano wannan da kyau ku na abubakar kenan yanzu ya gama rayuwan gaba ɗaya jama'a da bi waɗannan ayyuka na ƙware da ya nufi Allah da su ba yau yana ina shi da karka ɓata ma kanka lokaci a damar da Allah maɗaukin sarki ya baka ko yaya daman take in kai sakaci sai kai ɓatan ɓakatantan ba ka nan ba ka can mun gano wannan da kyau ku a waye gari ba abin da ka tsinana kai dai duniyan ba ta samu ba don a mulkin da ake kasawa ko kansila ma dai ba ka samu ba ballantana ce ka ɗan gwagwi wani abu ballantana ka taka matakin shugaban ƙaramar hukuma ko ka zama wani ɗan majalisa ko wani gwamna ko mataimakin shugaban ƙasa ko shugaban ƙasa ba wan ba wan kai a matakin kuɗi kuma a unguwan kuma ba a lissafawa da kai don hannu baka hannu ƙwariya kake yi to don menene ba za ka bi Allah ba kuma ka kame daga abin da zai cutar da kai cutar da rayuwar al'umma ka zama mutumin kirki ɗari bisa ɗari jama'a mun gano wannan da kyau ku kai ba duniya kai ko baka nema lahira ba domin amfanin rayuwanka ni mamakin wannan rayuwa nake yi ka duba ka gani in ana lissafin waɗanda Allah maɗaukakin sarki yema ta goma rufin asiri kwata-kwata ba a lissafinka ka kalli yadda bayan nan suka bi Allah suka nuna ba wanda ya iya sai Allah mun ga wannan kyau ko ba wanda ya iya sai shi suka bi shi kamar yanda yake so Ta kuma an bincika sai a ga kawai kana yin abubuwan da kaga dama ne to kakka yaudaru wai Abubakar an zage shi annabin ma an zage shi yi. ina fatan mun gano wannan da kyau kuma a hadisi kudusi Allah da kanshi ce ɗan adam yana zagin shi shi Allah da kanshi zamu sharhin wannan a wani ɓangare na karatu nan gaba fasbanaka Allahumma biyamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum